يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب البكاء من خشية الله عز وجل وي باب لكي بيان da ke cikin mutum ya yi kuka don tsoron Allah mutum ya tuna Allah maɗaukacin sarki sai ya kwarara hawaye zubar da hawaye falala ke cikin wannan wannan abin baya fitowa sai daga zuciya ma'ana tsoron Allah kenan yasa mutum yayi wannan abin قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني عبيد ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga saiduna abu hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhumullahu fi yau yawma la zilla illa zillu yace mutane guda bakwai ko waɗansu tabi'u guda bakwai kowanne ɗaya cikinsu. Allah waɗannan Allah zai saka su a cikin inwal inwan al'arfi ranar tashin kiyama ranar da babu inwa sai inwar Allah madaukakin sarki dama duk yanzu ai mun fahimci duk abin da aka dangana shi zuwa ga Allah ma'anar sa ko idafatul ma'ana ila Allah idafatul sati ila idafatul tashrik mun gane ko to a ciki yace sai manzon Allah ya fada yace rajulun zakara Allah fa aina cikin waɗannan mutum guda bakwai yace akwai cikin su wanda ya sadaka saboda tsananin ikhlasi har hannun hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba da wani kaza da wani kaza a ciki sai yace da wanda wani mutum da ya tuna Allah madaukakin sarki fa fadat sai idanuwansa guda biyu suka zubar da hawaye babu khawfi min Allah ta'ala babin da ke bayanin cewa a tsana a kula da tsoron Allah madaukakin sarki saboda tsoron Allah yana daga imani imani shike haifar da tsoron Allah mun gane ko قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ربيعي عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله yace wani mutum ya kasance a cikin waɗanda suka gabace su cikin bazin isra'ila kenan ya kasance yusiqu zanna bi amalihi yana rena aikin da yake yi ya rena aikin da yayi yana ganin wannan aiki na sabbi sai sa ya tsira ba wajen Allah madaukakin sarki to me zai faru fa qala li ahlihi sai ya faɗa ma mutanensa إذا ana mutu fa فذروني في zarruni في يوم صائف إذا sa'if yace ina mutu ku kona ne ku da ku a ranar da aka yi guguwa a wurin bakin ruwa a ce ruwa shi kenan ma'ana yana ganin in an yi haka ya gama ba yadda Allah zai yi da shi kenan ya tsere ma Allah ke kenan sasa dabarar nan me yasa yayi wannan saboda yana tsoron Allah wai yana cin Allah ya kama shi ya zai yi fa fa'alu bihi da ya mutu aka kona shi aka ɗauki tokansa aka je makwararan magudanar iska inda iska ke bugawa aka kada aka sheka shi nan ana gani a gama shi sai da aka gama sai Allah ke kul fakana sai ga kuma ya fa fajama'ahu Allah sai Allah ya tattara mala'ikan kaza tattaru kaza mala'ikan kaza tattaru kaza mala'ikan kaza tattaru kaza wata riwaya sai Allah ya ce da shi kun sai ga wani dan wani tsaye Allah ya ce ina labari me yasa kai wannan al'amari yace ya Allah madaukakin sarki tsoron ka yasa Allah ya ce ka an gafarta Allahu akbar ثم قال سي الله مدوكين سركي ce ما حملك على الذي صنعت me yasa kai wannan abu قال عمل ما حملني illa makhafatuka yace ba abin da yasa nayi wannan abin tsoron tsayuwa gaban ka ma'ana in ka kama ni ba yadda zan yi fa ghafara lahu sai Allah ya ce ka an gafarta maka mm. Allah ya gafarta mu Allah ya cika zukatan mu da tsoron Allah قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر سميت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلفا أو قبلكم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum cikin waɗanda suka gabace mu atahu Allahu malan wa walada ya'ni a'tahu malan wa walada Allah ya ba shi dukiya da ‘ya'ya, falamma hudura da ya zo cikin magajin mutuwa, kala libani sai tara ‘ya'yan sai da su, ayya abin kuntu lakum, wani irin uba ne na kasance gare ku, kalu khaira abin suka ce fiyayyen uba. قال فإنه inda يبتئر عند الله خيرا فسرها قتلت لم يدخر Ya ce aiki ba shi da wani abin da ya aje wajen Allah da zai yi ya rena da ayyukan da yake yi na ibada yana ganin ba su isa ba baiwar Allah ta yi yawa a kansa wa in yaqdam ala Allah yu'azzibhu yace ai in yaje wajen Allah in Allah in yaje hadu da Allah Allah zai masa azaba fanzuru shi yasa ga shawaran da ya ba ƴaƴansa a wal azanci wannan lokacin yace fa iza mutu yace in na mutu fa ahriquni ku kona ni hatta iza sirtu fahman fathaquni sai ina zamo gawayi annike gawayi ya zama gari aw qala fathaquni thumma iza kana ribun asifun fazuruni fiha in aka samu iska mai guguwa ku je ku sheke wannan dokar da aka nika daga gawayin su shi ke nan na tsira ke ya tsira ke nan fa akhadha mawasiqahu sai alqawli za ku yi za ku aikata suka tabbata masa cewa eh za su aikata masa haka ala zalika wa rabbi fa fa'alu yace sai suka aikata haka fa qala allah da aka yi aka gama ya mutu aka kona shi ya zama baki ciyar annan aka nike garin aka je mashecin iska aka sheka babu shi ba alamar ta kenan ba haka yake nufi ba fa qala Allah kun fa idza rajulun qa'im Allah ya ce kun ka kasance fa idza rajul sai gashi tsaye kamar yadda aka haife shi ba babbaka ba kuna ba komai shi nan cikakken halitta kuma qala sai Allah madaukin sarki ce ai abdi ya kai bawa na ma hamalaka ala ma fa'alta me yasa kai haka kala maqafatuka aw faraqun minka sai Allah madaukin sarki tsoron ka yasa nayi wannan abu ba injilanci ba ba kasirci ba ba ba ba ba ba ba ba tsoronka ya sa na yi wannan abu fama talafahu an rahimahullahu sai Allah ya ce je ka an gafarta maka an yi maka rahama فحدثت أبا عثمان وقال سمعت سلمان غير أنه زاد فاصبروني في البحر أو كما حدث وقال معاذ حدثنا شوبة عن قتادة سميت أقبة سميت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الانتهاء عن المعاصي أي باب اللي بيان كوا أدينا صابا الله أدينا صابا الله مدوكة سركي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال أنكر بولد سيدنا أبو موسى رضي الله عنه يجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجري مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما manzo Allah ke kwatan kwaci na misali na da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi ka ce mutum ne ya zo wajen mutane faqala mutum ne ya ko ya zo wurin taron jama'a faqala ra'aytu al-jaysh bi aynayya wa inni ana an-nazir wan najaa an-najaa manzon ce kun ga misali na da da da sakon da nake tafe da shi ka ce mutum ne ya je tarar da zungun jama'a ya ce musu ni fa na ga eh, dakaran yaki za su kawo muku hari kuma inni ana nazirul uryana mm. larabawa lokacin jahiliya in mutum zai je gargadi zai je ba mutane tsoro ya ce musu ga hatsari zuwa sai je tsirara saboda su tabbatar da al'amarin da gaske ake mm. ya ce musu ga yadda al'amarin yake manzo Allah ce ka ce wanda ya ga wannan ne zai ba mutane labari sa'annan yace musu kowa sai tsira da kansa fa ata'atu ta'ifatun fa adlaju ala mahlihim fa najaw yace da ya faɗi wannan sai su mutane suka gaskata abin da ya faɗa sai suka tashi a hankali suna tafiya cikin dare a hankali a hankali kan a wayi gari sun tsira wa kazzabatu ta'ifatu wata kungi wata jama'a kuma sai ta karyata wannan manzon da ya ba labari فصبحهم الجيش فجاحهم Da suka karyata sakon da aka faɗa musu sai ma'ana da dakaran yakin suka wayi gari suka yi musu asibanci suka zo sai suka yi musu tare dangi suka halaka su baki ma'ana duk sa'an da aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza ka dauka kana aiki da shi ma'ana za ka tsira shi duk sa'an da aka ce maka manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kai wasi da shi kai fatalli da shi kai wantakali da shi ma'ana za ka halaka shi ba ka da yadda za ka yi tun ran da aka ce ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ba ka da wanda za ka bi ka tsira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ka bi sabani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da cewa halaka yace wa ma sahha anhu min hadithin fadindi hmm. ما قال فضل جدا الله يذكرك أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو هريرة يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم إلى فدرك إنما مثلي ومثل الناس من ذا الله يتي كاغا مثالي نادى متاني manzon Allah al'amarin yana ba shi mamaki yace ka ga misali na da mutane irin wannan dimbin alkhairi da manzon Allah ya taho da shi irin faman da manzon Allah ya dangi tabbatar da addinin Allah irin manzon Allah ya manta da kai je je jijjin daɗin duniya manzon Allah bai kula ba ya je yaki ya yi jihadi don a tabbatar da addini addini ya shigo maka har Kano har Yola har Sokoto har Zaria har kuma Sidana har su yau duk saboda addinin musulunci ya maka sa'an nan ka zo kana wasa da wannan addini in ka je lahira me za ka fada ma Allah bai shine manzo Allah yake cewa misali na da misalin mutane hmm. kamar sali rajulin istauqada nara فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الجواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزقهن ويغلبنه فيقتهن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتهمون فيها manzo Allah ce misali na da mutane ka ce mutum ne kulla wuta sai fari da kwaya fari suna fadawa a ciki manzo Allah yana kaure mutane yana hana mutane fadawa wuta a'a suka zo suna suna suna sai su zo suna shiga da karfi suna kusawa da karfi har su rinjayi wanda yake hana su manzo Allah ce ni ne nake rike muku wannan waje in kana son ka rike mutum kare kwace sai ka rike wandan sa haka ko ka rike rigan sa haka manzo Allah ce suna rike ku da musu da kwace ku daga fada cikin wuta ku kuma kuna kwace kanku kuna kusawa a cikin jahannama wannan misali da manzo Allah ya bayar in zaka karanta hadisin kai lissafi zaka ga gaske manzo Allah ya faɗa kuma al'amari ne da yake ya kasance yana kasancewa yanzu wannan hadisin yanzu wannan hadisin ai ba wani abin ba lokacin sahabbai ne sai ai mamaji ya al'amari ne bin haka amma yanzu sama da haka ma sai ya kasance ana cewa ga sunnar manzon Allah suna cewa ba a son sunna ana cewa ga hadisin ga addinin manzon Allah suna cewa ba a so ana cewa ga hadisin manzon Allah suna cewa ba a so ga shari'ar manzon Allah suna cewa ba sa so kowa wurin aikinsa duk shugaban kasan duniyar nan duk gwamnan duniyar nan duk kwamishinan duniyar nan duk ministan duniyar nan duk wani darakta duk wani shugaba na wajen aiki yana kulawa da dokokin aikin ɗaya bayan ɗaya haka za su zo su ajiye ka haka za a faɗa maka ai doka kaza ya ce kaza ai ba za a saba ma doka kaza ba ai maza kaza kaza kaza ba kullun yana saba ma dokokin Allah baki ɗaya gaban shi dadi ba abin da ya amma dokar da ta aje inda yake ana bashi albashi ko kuɗi ya haddace duk baki daya ai doka ka za ta ce ka za sakin layi ka za lamba ka za sakin layi aka saki layi kowa ya saki layi yake na duk dokoki da suka san duk na faransa ne na ingilishi ne na amurka ne na kasar ne dokar dokar kasar su ce duk ma'aikatar da kake kana kiyaye dokokin wanda ya keta wannan dokar da fashi za ka kira shi kana yi masa kaman kai ne annabin da aka aiko dan me ka keta doka ka keta doka kaza sa ta hana kaza sa ta hana kaza kai musulmi ne kuma kana keta dokan Allah ya aka da kai ba wannan duk baka damu ba manzon Allah yana kwace ka kai ma kana kwace kanka sai ka sai ka aukar da kanka cikin wuta misali da manzon Allah ya kawo yace misali na da mutane yace mutane ka ce mutum ne ya kunna wuta wuta ta tashi harshen wuta ya tashi kwari sai su sani suna fadawa a ciki manzo Allah na kwabe su yana turewa manzo Allah ce sai na riki kalam ku ko na riki ma aqadil izar hmm. wa ma aqadil izar inda ake kullu fardalle eh, eh, ko tufa in zaka rike mutum da karfi ko in ka ga soja ko ɗan sanda ya kama mutum don kar ya kwace ina yake kamawa sai yake kamawa haka manzo Allah ce ina kama wandan ku haka ina tilkar da ku kuma kuna kwacewa kuna rinjaya ta sai kun shiga wuta قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يجي المسلم تكشم مسلمي من سلم المسلمون من لسانه ويده shine wanda musulmai suka tsira daga harshensa da hannunsa ba zai musu ƙarya ba ba zai musu kage ba ba zai zalunce su ba ba zai dake su ba ba zai nuna musu yin karfi ba wal muhajiru babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama babin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama law ta'lamuna ma a'lamu la bahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera manzon Allah ce da kun san abin da na sani da kun yi da da da ku ta zama kaɗan ku yi kuka kuma da yawa قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن عدي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا باب يتي والبادي hujibatin naru bi shahawat mm. wai wutan jahannama an kewaye ta ne da abubuwa masu ban sha'awa masu kayatarwa masu jan hankali mm. ba haka ba ne kai ma kana son ka samu tsira sai ka yi yaya ka kawo tarko sai ne sai ka sa nama don ka ja hankalin sai zo a hankali a hankali sai shiga sai ne حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربولة أبو هريرة الله كرم سيدا ميتي من الله صلى الله عليه وسلم ميتي حجبت النار بالشهوات أن كيو يوتن جهنم أبو abubuwa ما jan حنكلي أبو masu ما wa hujibatil وحجبت الجنه makarihi aljanna kuma aka kewaye ta da abubuwa da rai baya masu nauyi a kan rai ka ba da zakka ka tashi cikin sanyi ka yi alwala ka yi azumi ka je haji ka tausaya ma marayu ka taimaka ma makotanka ka kai duk waɗannan abubuwa ne da ranka baya kuma su ne za ka yi suka samu tsira wajen Allah amma ka ga rowa da zage-zage da ƙarya da annamimanci da cin amana da zalunci da fasikanci wa'annan cin zuciya rai na awa wa'annan abubuwa to zai in ka bi su ɗaya bayan ɗaya shi kenan sai su kai ka su baro Allah ya kiyaye babu yace wani babu الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك وي الجنة كسر زواج أيامكم sama da hancin takalminsa haka kuma wuta ma'ana aljanna na kusa kusa da kayi abin da zaka shiga zaka shiga aljanna haka kuma wuta tana kusa kusa ba nesa take ba tana yin abin da zaka shiga wuta Allah ya kiyaye shi قال حدثني موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي أصدق بيت قاله شاعر baiti da fi gaskiya duk wata wata magana da mawaki ya taba faɗa mai waka ya taba faɗa magana da ta gaskiya ita ce faɗar على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل على أداة استفهام أداة تنبيه كل شيء ما خلا الله باطل duk wani abin da ka sani in ba Allah bane ƙarya ne duk wani abin da ka sani in ba dan Allah aka yi ba ai hasara duk wata rayuwa in ba dan Allah aka yi ta ba wallahi tallahi ai hasara ka je ce kul inna salati sallata wa nusuki da na da yanka da suka da komai ce wa mahayaya wa mamaki rayuwa ta kakaf baki daya yake hadda mutuwa ta lillahi rabbil alamin wai dan Allah ne kadai ubangiji talikai kuma bai tsaya nan ba sai ce la sharika lahu babu ilimin sanin لا شريك له zalika أمرت yace wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin yasa rayuwar da zaka yi baki daya sana'ar da zaka yi duk aikin da zaka yi kasuwancin da zaka yi ofishin da zaka shiga dukiyar da zaka raya zaka tara duk abin da zaka yi in ba dokokin Allah kake tafiyarwa ba da kai da rayuwarka duk abin za a wuce rana ɗaya za a wayi gari ka mutu ba mm. mulki ba dukiya ba jama'a sai ne sai ta za a tada kai yace walau anna idza mutna turikna mm. la kana al maut rahata kull hayy mm. walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay Jama'a mm. ma a ce in mutu in mun mutu shi kenan yace ai da mutuwa ta zama hutu shi kenan kowa ya gaji da rayuwar duniya sai ya ce bari a je mutu huta haka bane yace amma abin da ke biye walakin na idza mutuna bu'ithna amma al'amarin yanda yake bayan mun mutu za a tada mu wannan su'alu a tambaye mu ha an kulli shay kullu sabirin kullu sabirin wa yasa tun yanzu kada ka ɓata lokacinka amma za ka ɓata lokacinka ka je ka yi abin da ka ga dama sai ka ga ba ruwanka da addinin Allah dokokin shari'a da ke garin ku dokokin wurin aikin ka ofishin da kake ciki tsarin da aka saka maka don a baka kuɗi shi kake kulawa mala'iku na kallon ka suna ganin wautanka wani duk ofishin nan duk kasan nan duk mulkin nan duk duniyar nan an halice su ne dai ke ji daɗi shi kuma aka halice shi bautata wa Allah ga shi yanzu ya zo ya daina bautata wa Allah yana bautata wa duniya ai rashin hankali ya kai inda ya sai ka gama rayuwarka kakaf ka kamu da kaza ba ka iya yin kaza ba lafiya ba za ka iya yin ba za ka yi a mm. ah, shi kenan ka zo ka ce ai yanzu zan koma ga Allah a tatwa iyadul maut bayni wa bainaha wa zadat fi waqlin hina la yanfa'u al-wasl atat wahyadul maut bayni wa bainaha wa zadat bi waqlin

لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه وإن كان سوف جزائي وجير الله دائما كان كالي وإن سوف ينسى بكي سوف فيك وكي سوف فيك الأبي آآ كالي ساو إيك هو إن لكي كسا دكي سيما كجاهل ba haka bane haka ne قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذم الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه manzo Allah ce in ka kalli wanda Allah ya sa ya fi ka kuɗi da lafiya da ƙarfi da menene da menene ka kalli kai ma waɗanda ka fi lafiya da dukiya da ƙarfi da menene in ba haka ba za ka iya gode ma Allah hmm. mun gane ko kana zaune ai babu kuɗi ai rayuwa ta kaza kaza wani ga duniya ta bude ga shaguna ga kanti ga kasuwanci ga motoci ga sabuwar mota yana hawa sai ga duniya ta sai ga ka kunta duniya ta zama kunci hmm. in ka shiga asibitin murtala sai ka ga wani yana kwanci numfashin ma da kyar ake yi ba lafiya wani an sa masa roba wani fitsari sai cikin roba wani abinci sai ta hanyar roba wani yana kwanci rai hannun Allah ya za a yi da wannan kai da shi duk Najeriya kuke ba haka bane ba duk abin da kake kuka shi ma yana sama da haka babu man hamma bi hasanatin aw bi sayyi'ati hmm. yace babin da ke bayanin in mutum yayi niyyar yayi alkhairi ko yayi niyyar yayi sharri niyyar kawai kai amma baka usma qala haddathana abu raja'in al-usaridi عن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل وانا سؤال فيما الاحاديث القدسيه الأحاديث القدسية تلك الأحاديث النبوية من ذن الله في سدرة المنتهى أما إن إيه أكت الحديث القدسي من ذن الله كما رواية يعني يا رويتوني عن ربه عز وجل عن ربه عز وجل قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات Allah madaukakin sarki ya rubuta kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka ثم بين ذلك فأن الله يبين وأن كذا وهديناهم نجدين فلفتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم من مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين الله يبين مكة تند ذاك إيا بمبن تسكاني أبنتي da tsakuwa zaka yi bambanta abinci da ciyawa yanzu in yunwa ta kama ka sai ka je ka nufi sai ciyawa saboda ba ta da hankali Allah bai tsora maka taklifi ba mm. kai da kake da hankali kana bambanta abu mai kyau da mara kyau mai daɗi da mara daɗi to manatu taklif kenan mm. wannan hankali da Allah ya baka kana rarrabewa to shine aka tsora ma shari'a aka ce kai kaza kada kai kaza mm. saboda an nuna maka abin da yake kyau da abin da ba shi da kyau ba haka bane فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة wanda duk ya niyyar aikin alheri sai bai yi ba sai Allah ya bashi lada ɗaya. ukwar kamilatan fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allah lahu indahu ashara hasanatin ila 700 dhifin ila ab'atin kathiratin in ka niyyar yin alkhairi kai Allah zai rubuta maka goma zuwa dubu zuwa 700 zuwa dubu zuwa bila adad yadda Allah ya ga dama wa man hamma bi sayyi'ati wanda ya nuna yin mugun fa falam ya amalha sai ya yi ba ya daina dan kansa Allahu كتبها الله له عنده حسنة كاملة في lada, inda ka yi كاين yin شر sai kaga bai dace ba sai ka daina wannan daina wannan ne ne ibada Allah zai baka lada ɗin cikakkiya fa in huwa hamma biha fa amilaha in kai niyyar yin mugun aiki ka aikata aiki ka taba Allahu lahu sayyi'atan wahida hmm. sai Allah ya rubuta ma laifi guda daya hmm. ba bane yace inna ruh qudus nafasa fi ruhi fi ruhi anna uslan eh zuwa kaifiyatul wahyi sai yanda take da zai zo eh amma ayoyin alkurani su inna fi eh amma a hadisul ba a daida suke a cikin komai da babu ma yutaka min baya hana cewa in aka zo da manzo Allah wannan wahayi ya shiga wani hali na wahala amma ba kamar ayoyin alqur'ani saboda ayoyin alqur'ani muta'abbaduna bi tilawati amma a ahadithul qudsiyya lasna muta'abbadina bi tilawati ina ma'ana muta'abbaduna bi tilawati dama dukkan kabu kace Allahu akbar a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim in ka karanta ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ka karanta ayoyin alqur'ani sallaka tayi ko ba tayi ba amma da kace Allahu akbar in ce ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ibadi ya ibadi ai wannan احاديث الكرسيه ده الله سبحانه يا اخي ما شوف في الدنيا الذي في سنة الفتاة <laughs> babu ma yuttaqa min muhaqqaratiz dhunubi yake mm. babin da ke bayanin abinda ake fata daga laifukan da ake renawa da su kananan laifukan da ake renawa da su dama ai malamai sun ce idza aznabta dhanban saghira mm. fala tabu ila sighari walakin unzu ila man aqaita in za ka yi laifi kada ga cewa wannan laifin kaskare ne ka kalli wanda ka saba wa shi karami ne ko babban shi nan laifin tana da girma mm. laifin yana da girma ko قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر يتيكو وصحابي كنتي أنا يتيكو نايم وأس أيوكا نكتي غرين كان كان أنا ما واني غاشي سنت غاشي سيريري لكن كنتا إن كنا نغض على أهل النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات a mu lokacin manzon Allah waɗannan laifukan da kuke ganin su kankana na mu muna ganin su ne masu halakarwa su za su halakar saboda girman Kala abu abdullahi ani bi zalika al muhlika babu yace wani babi al a'malu bil khawatimi wa ma yukhafu minha yace abinda aka cika abinda mutum ya cika rayuwarsa akai shine abinda aka yi da mai mutum ya cika da imani ko kafirci Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kiyaye mu da kafirci Allah ya sa mu da kafirci shine ya kawo wani hadisi mai ban mamaki mai ban tsoro wanda zai sa mutum ya rinka ta kasan yana roƙon Allah ya rahama ta قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال يتي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين yace wata rana an je yaki ana yakinta da addinin Allah mm. sai ga wani ɗaya cikin sahabban manzon Allah ba shi da dama ya kusa nan ya shiga nan ya fita nan yana kashe kafirai yana kisa yana kashe yana kashe kafirai wa kana min a'zamil muslimin gana'an an mm. yace shi innan shi kadai ya wadatar da musulmai saboda aikin da yake a cikin kafirai mm. fa qala yana cikin wannan yana cikin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana da wani sahabi ba dan manzon Allah ya faɗa ba kai da shi ma yana da nacewa to amma manzon Allah ne ya faɗa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha sai manzon Allah ce man ahabba an yanzura ila rajul min ahli an-nar falyanzur ila hadha manzon Allah ce duk wanda ke son ya ga dan wuta ya kalli wannan mutum inna lillahi wa inna ilaihi wa rabbi yu'ati man yasha'u wa yaghfir ba haka fara ba sai ba sai fara da yazo ka kuce wa rabbi yu'ati man yasha'u wa yaghfir ba ana ba abin da yake ba da ya fara haka sai al'amari ya zamo mai ban mamaki mm. manzo Allah ne ya faɗa ba ka da nasewa amma kuma wannan abin da ya faɗa wannan wannan abin banda manzo Allah ba wanda mahluki da zai faɗa ba a cikin shi ba ba da nasewa mm. to sai wani sahabi ya azanci yace wannan mutumin duk inda ya shiga inda ya fita sai na bi shi na gani daga me yasa manzo Allah ya bi ya zauna nan ya tashi ya zauna nan ya bi ba haka bane kamar yadda zaka yi mutum a kasuwa ya je ya zauna kana cin masu masu SSS ai sun san in suka kira ka har sai su nuna maka sai ka jiya ka je waje kaza kun sai waje kaza ne ki biyar kun yi magana da mutum kaza ka ke wa rana ba su gidan mutum da su biyu makon nan ka yi kaza duk labarin da su faɗa ka yi mamaki yadda aka yi ba haka ba zai ɓace ne su ya je zauna kasuwa ya sha fara ne kai masu sha ya sha mai yi ne ne yana bin sa ɗaya bayan ɗaya ya zan ala يزل على yana bin sa yana ganye da ni. ashe yakin da yake yi an ji masa ciwo sai ka ta hakuri sai gaggauta mutuwa sai kawo takobinsa kan takobin sai ajiye kasa tsinin sai ya dago shi sama sai kawo kirkan kirjinsa tsakanin nodunan guda biyu sai faɗa kan abin takobin har takobin ya bi ya kullo sa sai ka kashe wannan mutumin da ya gama maki sai shi ko ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ajhadu anna rasulullah yanzu matsala ta warware amma da kamar tasu ko yanzu ta warware ya ga hakikanin ya sheko ya zo Yace ce ya manzon Allah na daɗa shaida manzon Allah ce lafiya ne kuma ya kawo wannan shaida kuma yanzu yake wannan mutumin da ka faɗi kaza kaza kaza kaza kaza za na bi duk halin da yake ciki na gani sai da na ga yadda ya kashe kansa sai manzon Allah ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni sallallahu alaihi wasallam حتى جرح فاستعجل الموت وقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيم manzo Allah ce mutum zai rika yin ayyuka kamar ayyuka na mutanen ayyukan aljanna amma a cikin abin da aka rubuta wannan zai shiga wuta baya nuna cewa mutum ya shiga wuta ya kafi ya wannan mutum kafirci yayi kashe kansa yayi ma'ana duk wannan ayyuka da na alkhairi karshen rayuwarsa yayi abin da zai sa Allah ya saka shi wuta amma zai fita ko ba zai fita ba ba lallai sai mutum ya kafirce ba kana aikin alheri kana aikin alheri dan zai zo karshen rayuwarka sai kai wasiki kai zalunci ko karshen rayuwarka dab da ka mutu sai kai wani aikin da ba za a gafarta maka ba sai ka shiga wuta saboda wannan abin bambanci tsakanin wannan aiki da kafirci kafiri in ya shiga wuta kaukau ba zai fita ba har amma duk wanda ya mutu akan musulunci duk laifin da ya kai wuta karshen al'amarin su zai fito daga wuta ya zai shiga aljanna mun gane ko amma sai da kyar mm. babu baya nuna cewa ya mutu kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya dauki makamin ya kashe kansa zai zo ranar tashin kiyama makamin na hannunsa yana kashin kansa wanda ya kwankwadi guba ya sha ya sha ya kashe kansa zai zo ranar tashin kiyama yana kwankwadan gubarsa cikin wutar jahannama da muhallada wanda ya fado daga sama ya je kansa ya kashe zai zo ranar lahira yana gangara kasa a cikin wuta saboda menene da menene saboda wa'annan al'amura duk da suka yi in dai mutum ba barin musulunci ba ya mutu yana kan musulunci musulunci waɗannan laifuffuka ne da suka tabbatar da zai shiga wuta amma hmm. karshe al'amari zai fito ya zo ya shiga aljanna hmm. insha Allah kamar yadda zamu zo mu karanta wallahi hmm. ko to wa ma qatala mu'mina muta'ammidan fa eh sai Eh. Eh. ai mun tattauna ai mun karanta wannan mazhabin Abdullahi dan Abbas shi ne yake da tsanani har yace shi dai duk wanda ya kashe mumini da gangan iya shiga wuce ba zai fita ba malaman suka ce Allah ba da hakuri wanda ya kashe mumini da gangan zai shi in Allah ya ga dama ya za shi wuta zai shiga wuta matakan musulmi ne mm. karshen al'amarin da zai fito ba mun tattauna wannan matsaloli ba insha Allah aha eh eh eh shi ne kai ne yana nuna cewa kafiri ne <laughs> mutum nawa za su shiga wuta musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wane ne matsiyaci a cikin ku suka ce wanda ba shi da kodari manzo Allah ce a'a wanda zai zo ranar lahira da azumi da sallah da haji da menene duk ayyukan menene waɗannan kuma an karbe su ko ba a karba ba amma kafiri aka ce waqadinna ila ma amilu min amali wa ba haba'an mansura ba shi da komai amma wannan an karbe su yana nan suna nan cikin account ɗinsa to amma da aka zo lahira lahira ba zalunci sai ya samu ya zalunci wane ya ci zalun wane ya fi wane karfi ya ga yana da iko ya ga yana fada aji ya zalunci mutane baki daya kamar a ce kai an baka chairman na local government din ko gwamnan kasan ku ko minista ko commissioner duk waɗannan da ke karkashin ka sai ka zalunce su da gangan aka zo lahira wallahi ba za ka wuce ba sai an yi sakayya wane zai ce ya ci mana kaza wane zai ce ya ci mana kaza wane zai ce ya ci mana kaza babu kuɗi da za a biya ba naira ranar lahira ba dola ba salin sai a ɗebo ayyukanka na alkhairi duk sallolin da kai da hajji da zakka da azumi da bin iyaye da nagarta duk galadan nan da ba a karba ba ai ba za ba za a ɗebo su ba sai a ɗebo a biya mutane ka zalunce su dan me kai je kana kwana cikin ji suna kwana cikin sauro don me ka daina zuciya ka me ka lara ya Allah zai bayar ku ku hana duk sai yi wannan wallahi sai an yi wannan duk ayyukan alkhairi da kai shekara tamanin da kai ko sittin ko saba'in da kai cikin rayuwa kana aikin alkhairi za a ɗauka a biya mutane ana gamawa kuma ga wa'yansu 'yan kauye kuma sun zuzu kuma mu ma ya yi muna kaza ya yi muna kaza ya yi muna kaza ya yi muna kaza sai a duba a kan ya kare ba ka da aikin kirki ko ɗaya balle a ɗauka a biya su sai a bincika wani yana da laifi kaza bara a a ɗauko gwargwadon abin da yake ka sai a tsora maka shi an hutashe shi kenan mm. wa'annan su zo baki ɗaya a ɗebo laifukan su a raba su da laifukan su suka yi laifukan a duniya mm. amma saboda ka zalunce su a duniya sai a ɗauko laifukan a ɗora ma mai shi ba mm. kai ba fa sai a ɗauko laifukan duk a ɗora masa sa'annan a ɗauke shi a saka wutar jihar musulmi ne ko kafiri ne musulmi ne to zai shiga wutan jahannama Allah ya kiyaye wanda zai shiga wata daya wata biyu shekara daya shekara ɗari shekara dubu duk azaban da ake mai yan wuta sai mutum ya sha gwargwadon yadda Allah ya kaddara hmm. nan sai a fito da su a ji da su wurin wani ruwa da ake ce ma'ul hayat a shigar da su a wanke su don aljanna ba ta shigowa da wannan sifa aljanna ba ta yiwuwa ka shiga da su, ko haskin wani na kanka sai a wanke su a ciki sa'annan a zana kan gojin su jahannami wannan ba ɗan kungiya ne daga baya sai a saka su aljanna yanzu sun shiga aljanna ko ba su ba bayan an sha azaba ƙari kan azaba kuma ana cikin aljanna sai a ga ɗansu mutane kan guje su jahannami ai wannan ba sai da aka je sai da aka yi zagaye ya canza shekaru ko za su magana to sai ya zama na wannan zanen yana fata musu rai Allah kuma ya yi alkawari cewa aljanna duk wanda ya shiga ba faci rai sai a tafiyar musu musulmai ne ko kafirai ne amma kafiri in ya shiga wuta har abada babu yace wani babu sai abin da shi ake faɗa shi a in ka bi da su za ka ɓata lokacin ka babu abin da ya hada kai da shi a balle ka ku zauna ku tattauna duk abin da kai imani da shi su basu imani da shi mm. duk abin da su kai imani da shi kai ba kai da shi ba to ya za ku zuka eh? ba abin da zai tsaya ba ba abin da zai tsaya shi an fi fata ne kaulan wahida ba ne ba yadda za ka yi ba ka san shi an fi fata ba babban addinin shine la'antan wa ayyo saboda wai sahabbai sun yi ne sun kafirce ko sun yi ridda ko akwai kafirai kasar su har yanzu jinsi su yi ta la'antar su mana yanzu su